وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد wani zai shiga addinin musulunci kana so za ka musulunta kai ka yadda ka gamsu ka amince ko wani ya takura ka ya tilasta ka ya maka dole kai ka amince da kanka to gaya maka kalmar da ake shiga musulunci da ita ashhadu Allah ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله abin da ka ce da larabci fassararsa da hausa shine na amince na yadda ba tare da wani ya tilasta ni ko ya takura ni ba ba wanda zan bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ka yadda da haka ka ce ka yadda ka amince ba tare da an maka tilas ko dole ba cewa nan Muhammadu manzon Allah ne ka yadda da haka amincewanka da yaddanka da haka shine ya mai da kai musulmi me sunanka sunanka na da to yaya sunansa ai shine muke so muji. Ibrahim da ai suna ne mai kyau ba sai an canza ma sunan ba ko a ci gaba da kiranka Ibrahim baban annabawa shi ya haifi annabi ishaqa da annabi isma'il ta hanyar su annabawa da yawa suka fito min zurriyatihi dawud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kazalika najzil muhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin wa isma'ila wal yasa wa yunus wa luta wa kullum faddalna ala alamin kaji sunanka sunan annabi ibrahim wanda sunansa ya zo sau sittin da tara a cikin alqur'ani kuma shine baban annabawa wasu na ce masa abraham wasu na kiransa ibrahim duk ɗaya ne dai annabi ne mai daraja ibrahim tunda ka musulunta da wani addini kake yi wace ɗariƙa a kiristan eh, kiristan wanne ɓangare a kiristan jehovah witness ko me ok ekowa kake yi don zuka musulunta ka ba ekowa ka da musulmi a wace daga wani yanki ka fito isije sunan gwace to sana'a me kake a can ha ok baka sana'a kana karatu a'a kake ok ka gama sakandire ka tsaya haka to me, me, me ya kayatar da kai ka shiga addinin musulunci me baka sha'awa yasa ka shiga ka musulunta yawwa yace ya gane wancan addinin nasu ba gaskiya bane shine zo shiga addinin musulunci to Allah ya tabbatar da kai a musulunci iyayenka anan suke unguwar da kake iyayenka babanka da babanka duk suna nan to kana jin yanzu ba za su takura ka su matsa maka ba saboda ka musulunta a'a babanka mata musulunta to saura ka shi ma Allah ya sa ya musulunta to Allah ya tabbatar da kai a musulunci ga 'yan kwamitin mu nan tunda kana kusa akwai makaranta musamman da muka ware domin karantarwa da ilmantarwa da kuma nuna maka abubuwan da suka hau kanka na yanzu yanzu da kuma abubuwan da za a ci gaba da koya maka har tsawon lokaci don ka samu ilimi wanda za ka bauta Allah da shi Allah ya tabbatar da kai ya tabbatar da mu saboda haka ga 'yan kwamitin mu nan za su ganka za su yi maka bayani na yanzu da kuma abin da zai biyo baya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna nan a cikin suratul fathi wanda ita ce sura ta takwas, za mu tashi aya ta 8. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوفروه وتسبحوه بكرة وأصيلا الله سبحانه وتعالى يتي ومنزنس محمد صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك حقيقة من أيكوك aike ku baya tabbata sai da ɓangarori guda hudu sai an samu almursil mai aikowar shine Allah subhanahu wata'ala sai an samu almursal wanda aka aiko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai an samu ar-risala manzancin da aka aiko shi da shi ko saƙon shine alƙur'ani da sunna da qur'ani da sunna da musulunci gaba ɗaya sannan sai an samu almursal ilaihim wanda aka ba da saƙon a kawo musu su ne mutane da aljanu da aka saƙo ya cika Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi da musulunci zuwa ga mutane shahidan kana mai shaida kuna rasulu alaikum shahidan wa takunu shuhada ala nas wa yakuna rasulu alaikum shahida Kuku zama shaida akan mutane ko manzon Allah ya zama shaida akan ku wa mubashiran kana mai yin bishara da aljanna wa naziran kana mai gargadi da wuta waɗannan siffofi guda hudu da aka haɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan sura na farko irsala irsal na farko shahid na uku mubashir na hudu nazir ya da siffofin risala manzo ne annabi ne sannan shaida ne akan al'ummansa sannan mai bishara ne ga aljanna ga waɗanda suka yi abin arziki sannan mai gargaɗi ne da jan kunne ga waɗanda suke saɓawa, suke yayi gamuwansu da Allah subhanahu Ta'ala. sai Allah ta'ala ce li tu'minu billahi mun aiko wannan jakada annabi sallallahu alaihi wa sallama li tu'minu billahi don ku yi imani da Allah malam ibnu kasir da malam abu amr sun karanta li yu'minu billahi su sun karanta shi da li yu'minu billahi wa rasulihi wa yu'azziruhu wa yuwaqqiruhu wa yusabbihuhu bukratan wa asila sun karanta shi duk da sannan mafi yawan ko malaman sun ragowan sun karanta bitta litu'minu billah dan ku yi imani da Allah wato imani da Allah yana da rukunai guda hudu an tu'mina bi wujudihi an tu'mina bi rububiyatihi an tu'mina bi uluhiyatihi an tu'mina bi asma'ihi wa sifatihi ka yarda da samuwar Allah al'aqalu wa shar'u wal hissu wal fitratu duka sun tabbatar da samuwar Allah hankali ya yarda akwai Allah nassi na ƙur'ani da hadisi da ijma'i ya tabbatar da samuwar Allah sannan al'ada ma ta tabbatar da samuwar Allah fidira ma ta tabbatar da samuwar Allah duk wani dalili na ɗan adam ya nuna masa akwai Allah afillahi shakkun am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun kai kai kanka am khuliqu ko ba a yi ka ba ba a yi ka daga komai ba ko kai kai kanka baka da amsa dole ka yadda Allah ne ka dan abubuwa na nan jingim a gabanka shi yasa ni malami ce da ka kalli kewaye da kai zaka san akwai Allah subhanahu wataala za ka ga wannan kofi ne an yi shi don a zuba ruwa wancan cokali ne an yi shi mai yatsu mai faɗi wannan abin ne rediyo ce wannan talabijin ka kalli ɗakin ka kaf ka kirge kayan ɗakin ka ko ne za ka san amfaninsa da dalilin da aka yi shi da wanda ya shi sai kuma ka dawo ka kalli kanka kai kuma in wannan cokali ne ka san wanda ya shi wacce rediyo wannan talabijin wannan fanka wannan kujera wannan tebur wannan carpet wannan fanka wannan silin wannan garu wannan fenti wannan kaza duk ka san gabaki ɗaya daga inda suka zo sai kuma ka ce to ni fa min aina taito daga ina nake waye ni me yasa yayi ni a ina nake ina zani su da tambayoyin nan guda biyar da muka ce in mutum ba shi da amsa su ko bai sa su a cikin sikelin rayuwarsa na yau da kullum ba to Budda zai samu kansa cikin asara ka tambayi kanka wa ya yi ni me yasa ya yi ni ni wane ne a ina nake ina zani shine ma'anan imani bi wujudillah al-imanu bi rububiyyatillah ifradillah bil khalqi wal mulki wat tadbir ka yadda Allah shi kadai ne wato yayi mu shi kadai ya mallake mu shi kadai yake gudanar da mu ayoyin qur'ani suna nan jingim akan haka cewa Allah ta'ala shi kaɗai ne khaliq shi kaɗai ne malik shi kaɗai ne mudabbir ala lahul wal amru tabarakallahu rabbul alamin al wal amru na Allah subhanahu wa ta'ala yudabbiru al amr shine mudabbir shine shi shine malik duka komai nasa ne subhanahu wa ta'ala sana al imanu bi uluhiyatillahi ta'ala ifradullahi ta'ala bil ibada a ta Allah da ibada abota masa shi kadai kada a hada shi da abokin tarayya ko wane ne ko menene ka a hada su da Allah a wajen bauta haƙƙin Allah a ba shi kadai kada a ba waninsa sannan kuma al'imanu bi asma'ihi wa sifatihi a kadaita Allah bi asma'ihi wa sifatihi mu kira Allah da sunan da ya kira kansa da shi ko manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi da shi mu siffanta Allah da siffofin da ya siffanta kansa da su ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da su ba tare da wuce gona da iri ba ko kasa gona da iri ba a mu daidaita gona da iri akan kitabu wa sunna ala fahmu salafus salih wannan shine al'antumina billah wa rasulihi kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya kunshi abubuwa guda biyar na farko dukkan labarin da manzon Allah ya bayar ka gasgata labarin in dai ya tabbata shi ya bayar abin nan ya wuce ko ana ciki ko za a yi a gaba matukar ya tabbata annabi ya ba da labari ka yadda ka amince ka gaskata ka karba hannu biyu na biyu dukkan hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na ai wani abu to kai kokari kai wannan abun abun nan ya maka bai maka ba ka ji daɗin yi ko baka ji daɗi ba matukar an ce annabi ne yace ai to kai a cikin yin akwai rahamar duniya da lahira na uku duk abin da manzon Allah ya hana yace kada a yi kaza yi kokari ka nisanci wannan abin ka bar shi ka nisance shi ka kyamace shi kuma ka yaƙe shi kuma ka da shi in za ka iya sannan na hudu ka bauta wa Allah da shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwarka ta kai kaɗai, a gidanka a unguwarka a masana'antarka a makarantarka a gwamnatinka a tattalin arzikinka a siyasarka a zamantakewarka a halayenka a mu'amalarka duka aiwatar da rayuwarka yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar sannan na biyar ka so manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da yadda kake son kanka fiye da yadda kake son ‘ya'yanka da iyayenka da matanka da duk duniya ga baki ɗaya ka fifita son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan son na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya haifar maka da ka so matansa ka girmama su kaso ‘ya'yansa ka girmama su ka so jikokinsa ka girmama su ka so sahabbansa ka girmama su ka so malaman da suke karantar da addinin Allah ka girmama su wannan duk juz'i ne na girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka so sunnar annabi ka san sunnar annabi ka fahimci sunna annabi kai aiki da sunna annabi ka karantar da sunna annabi ka yada sunna annabi kai farin ciki da yaduwarta da dukiyarka da lokacinka da komai naka kaga addinin manzo Allah ya kai ga nasara wannan duk yana cikin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce wa tu'azzi ruhu akwai kiran wa tu'azzizuhu min al-is ku ɗaukaka shi ku mutunta shi ku kimanta shi ku martaba shi wa ruhu ku girmama shi ku kimanta shi ku ɗaukaka shi ku girmama shi ku martaba shi duka wannan yana ƙarƙashi a ba manzo Allah martaba a ba shi kima a ba shi daraja ba shi mutunci a ba shi kariya a so shi a fifita shi sallallahu alaihi wasallam akan dukkan halitta Allah a ba shi haƙƙinsa da Allah subhanahu wataala ya ce a ba shi ba tare da wuce gona da iri ko kasa gona da iri ba wa tuwaqqiruhu min alwaqar wato ku ji nauyin sa nauyinsa tu'azzimuhu wa tubajjiluhu ku girmama shi ku kuma wato martaba shi wa tuwaqqiruhu ku ji nauyin sa kenan to daga nan sai ai wakafi yanzu duk na annabi ake ta faɗa sai aka ce watu sabbihuhu bukratan wa asila kuma ku yi masa tasbihi nan ya koma kan Allah ma'ana ku yi sallah ku yi tasbihi bukratan da safe wa asilan da yamma ma'ana ku tsaya wajen bautar Allah safe da yamma ko da wani lokaci ku bauta wa Allah hazihi alha'u tarji'u ila Allah azza wa jalla duha ha ha din waccan damirin di yana komawa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma wannan na ƙarshen da an yi maganar tasbihi to yana komawa kan Allah subhanahu wataala wal muradu bi tasbihihi hahuna abinda ake nufi da tasbihi anan as-salatu lahu ayi sallah ga Allah kuma a ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah albaqiyatu salihatu kenan malamai suka ce abinda ake nufi da albukurati alfajaru wa bi salatil asil baqi salawatil khams ragowan salloli da ake guda biyar wasu sun shiga duhu wasu sun shiga haske wasu ana karatu a bayyane wasu a ɓoye waɗannan raka'a goma sha bakwai da kake kullum a zahar hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu a lokacin tafiya kuma a rage maka ta koma asuba biyu azahar biyu la'asar biyu isha uku uku a isha biyu magariba uku a asuba biyu kaga an rage maka shida kenan daga sha bakwai sun koma sha ɗaya a lokacin tafiya duk mai hudu an maka discount na 50% maimakon hudu ka koma nawa ka koma biyu kaga an cire maka 50% to wannan shine rahama Allah da jin kan Allah da albarka Allah da alherin Allah wa tusabbihu bukratan wa asila na'am ذلك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما Allah subhanahu wa ta'ala ce, Innan lazina unaka. haƙiƙa waɗanda suke maka bai'a, kuke gaisawa da su akan sun ɗau alkawari za su tsara musulunci ba za su gudu ba, inna ma yubayi'unallaha, kaɗai suna yin mubaya'a ne ga Allah, kamar man yuti'ir rasula faqad ata Allah, ma'ana duk wanda yawa manzo Allah mubaya'a Allah yawa tunda kayi wa wanda Allah ya ce kai masa biyayya ko? man kamar man yuti in rasula faqad ata Allah wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buwa ya bi Allah subhanahu wataala haka nan wanda yawa manzon Allah mubaya'a yayi wawa yayi wa Allah tunda Allah ne ya ce awa annabi mubaya'a in kai ka bi Allah ka kuma yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mubaya'a domin lokacin da suke mubaya'an hannun manzon Allah ne a hannunsu لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة kaga manzo Allah suke mubaya'a to amma wanda yayi wa manzon Allah mubaya'a yayi wa yayi wa biyayya ya bi umarnin wa yayi da'a wa yayi da'a ga Allah ya bi umarnin Allah saboda yayi abin da Allah ya ce ayi to wanda kuma yayi abin da Allah ya ce yayi ga wanda aka ce a to Allah aka wa yanzu kawai mala'iku ne da aka ce su yi sujada ga annabi Adam wa suka wa sujadar Allah saboda shi ya bada umarnin ayi wanda ya sujjada ga annabi Adam ya yi sujjada ne ga Allah saboda Allah ne ya ce a yi sujjadar. Amma da annabi Adam ne ya ce wa mala'iku, kai mala'iku, ku yi min sujjada, waye zai yi? Babu, shi ma ba zai faɗa ba. Amma Allah ya ce, usjudu li Adam, in an yi sujjada ga Adam an bautawa, Allah ko Adam, saboda umarnin ake dubawa ba abin da za a ba. In ka je ka kewaye Ka'aba, ka bauta Ka'aba? wa ka bautawa saboda ka bi umarnin wa ka bi umarnin Allah to haka nan duk abin da Allah ya ce a yi in kai to wannan abin ka yi shi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ya ce inna ma yubayi'una Allah sai ya ce yadullah hannun Allah wacce ta dace da shi fauka aidihim tana burbushin hannunsu ma'ana ba a cikin hannunsu take ba hannun annabi ta ce a cikin hannunsu hannun Allah subhanahu wata'ala wacce ta dace da shi kuma tana burbushin hannayensu ma'ana yana sama da su subhanahu wata'ala kun ga kenan jumlar daban-daban ce yadullahi fawqa aydihim yana burbushin hannayen ana cewa as-sama'u fawqana ai ba sai ta zama dab ko ta dora akai ba ko tana burbushin mu shine wannan yana tabbatar mana da siffar Allah subhanahu wata'ala wacce ta dace da shi a fawqa aydihim faman kasa. wanda ya warware wannan alkawari da ya yi na mubaya'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa inna ma yankusu ala nafsihi ya warware wannan ne akan kansa ma'ana asarar da musifar da bala'in zai dawo kansa ne wa man aufa wanda ya cika bima ahada alaihi Allah a bisa abin da yawa Allah alkawari a kansa fasa yi utihi da sannu Allah zai bashi ajaran lada wani iri aziman lada mai girman gaske gwaggwaban girma kakkauran lada Allah subhanahu ta’ala zai bayar ga waɗanda suka cika alkawarin da suka yi to mun yi bayani a baya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama asalin wannan kissa ko wannan bayani ya fito ne daga Madina ranar Litinin a cikin watan Zulqa'ada kuma dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun ce ya yi hajji sau daya yi umara sau nawa sau hudu kuma da a cikin watan zulqa'ada ya waɗannan umara nasa guda hudu a shekara ta shida daga hijirarsa zuwa madina tare da sahabbai wanda kimanin sun kai dubu ɗaya da ɗari biyar inda suka sauka ɗin nan wanda ake kira Hudaybiya ko Hudaybiya. sunan wata rijiya ce wacce take arewa maso yamma da maka yanzu ana kiran gurin ashumaisi tsawon kilomita ashirin da biyu daga cikin garin maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kisa da muka bayar jiya na cewa ya zo da taguwarsa har ya karkace zai shiga maka ta durkusa yace habasaha habisul fil mai tsare giwa ne ya tsare ta shi da yake cewa wallahi ba za su nemi wani sulhu ba wanda akwai girmama Allah a ciki face sai na amince mun yi sulhu din to shine bayan an fara tattaunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sayyidina Umar zo in tura ka ka je ka ce ma Qurayshawa ban zo da niyyar yaki ba ban zo da niyyar fada ba ba tashin hankali ko rigima ko daru ya kawo mu ba abin da ya kawo mu shine mun zo mu umara shikenan su ba mu hanya mu je mu umaran mu sai na umar ya ce ya rasulullah ka san yadda muke da su akwai dan abin nan idan na je watakila a samu matsala saboda haka sayyidina usman shi ya fi cancanta saboda mafi yawa manyan makan yan uwansa ne shine aka ɗauki shawarar aika sayyidina usman aka aika sayyidina usman ya je ya same su a akwai wani sa'idu bin al-as ma shi ya saukar da sayyidina usman ɗin. saboda haka yace ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo ni ya ce in gaya muku ba ya zo faɗa da ku bane ko yaƙi da ku ba ya zo ne kawai yayi umara ya koma gida suka ce su ko sun ƙeƙashe ƙasa ba zai shigo maka ba suka ce kai Usman ka je kai dawafin yace ina ni ko ba zan yi dawafin ba sai manzon Allah ya fara yi shi an ba shi dama ya je yayi yace a'a ba zan ba sai manzon Allah ya yi tukunna to ana cikin wannan hali ne wani dan abu ya barke wata yan rigima ta barke a nan gurin sai kawai aka faɗa yada jita jita ai quraishawa sun kashe sayyidina usman kun ji dalilin mubaya'a da jin cewa quraishawa sun kashe sayyidina usman sai sahabbai suka zo suka taru a wannan gindin bishiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zo ku yi mu mubaya'a akan ba za ku gudu ba in dai wannan labari ya tabbata an kashe sayyidina usman to za mu tsaya sai mun fanso sai mun ɗauki fansa ba gudu ba ja da baya tunda ba fito da niyyar yaki ba shi yasa aka kulla yakin nan take da niyyar umara ce amma yanzu ta juye daga niyyar umara ta koma niyyar cewa an kashe sayyidina usman wato za a ɗauki fansa za kuma a fafata saboda haka sahabbai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a wanda ya rike hannunsa ake mika saboda gaisawa da mutum dubu ɗaya da ɗari biyar a lokaci guda ba ƙaramin aiki bane kuma kowa sai yayi dan shine yake nufin wani ba wani ne ya daukar masa alkawarin ba zaka rike hannun annabi ka yadda zaka tsaya ba zaka gudu ba zaka taimake ni eh na yadda ne alkawari sai ce to koma gefe zo na biyu zo na uku saboda nauyin yawan gaisawa sayyidina Umar ne ya rike hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake miƙawa mutane sannan akwai wani da ake kiransa ma'aqalu bin ma'aqilu bin yasar shi kuma shi ya rike reshen bishiyar saboda bishiyar ta ya danyo ƙasa yana dan taba kan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya daga shi sama ya tokare shi shi kuma anan ya tsaya sannan akwai wani mutum da ake kiransa salamatu bin akwa shi salamatu bin akwa sau uku yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a ya zo farko aka yi da shi ya koma tsakiya aka yi da shi ya koma ƙarshe aka yi da shi yasa ake cewa ni sau uku ma ne mubaya'a to sannan akwai wani mutum kuma wanda shi ne ya fara mubaya'ar shi ya fara miƙa annaba hannu ana kiransa abu sinan al-asadi shi ya fara yi wa manzo Allah mubaya'a a cikin mutum dubu ɗayan nan da ɗari biyar shi ya fara miƙa hannu ya fara alƙawarin mubaya'a sannan akwai wani mutum shi ko munafiki ana kiransa aljaddu bin qais al-ansari shi kuma ya kiye mubaya'a shi kadai ne bai ba a taron akai akai da shi yace shi ba zai ba shi ba zai dau alƙawari duk sahabbai ana ta mubaya'a to ana cikin wannan hali ne sai ga wani mutum ana kiransa budail bin warqa al-khuzai sai zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yake ce masa ban fazo da niyyar yaƙi ba ban zo da niyyar rigima ba na zo ne da niyyan na yi aikin umara idan suka kyale ni ni da wannan ɗakin na je na umara ta sai in koma in ko suka hana ni shiga to ina tabbatar musu da cewa zan tsaya fa sai na kara wannan koda a ce jijiyar wuya na za ta tsinke to da haka ya ji haka sai je ya samu Qurayshawa shi wannan Budailu bin Mas'ud Budail bin Warqa al-Khuzai ya je samu Quraysha ya gaya musu cewa mutumin fa ba fa yaki yazo ba ba fada yazo ba ba tashin hankali yazo ba kun ji abin da ya kashi ya zo ne da niyyar wato yin umara da haka ina nufin ku kyale shi ya je umararsa to shine sai suka turo jakada wanda ake kiransa Urwatu bin Mas'ud Saqafi Urwatu bin Mas'ud Saqafi yace ni bari in je in same shi mu tattauna da haka da Urwatu ya iso sai ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan duk gayyar da kake gani fa ina ganin idan su waɗannan in gima ta tashi gudu za su su bakka kuma yanzu kai kai faɗa da danginka da ƴan uwanka da kaza da kaza ta faɗan maganganu sai abin ya bawa sayyidina abubakar haushi sai ce umsus bazara lata ya gaya masa wannan magana mai ciwo in aka gaya ba shi wannan magana akwai ciwo sosai sai waiwa ya ce waye ya zage ni waye gaya min wannan magana sai ce kash abubakar ne in ban da ya mun wani alheri da ban iya saka masa ba da sai na rama amma ba zan iya maiwar sai na bakar magana ba saboda kowa ya san ya mana alheri da ba za mu iya ramawa ba shikenan ya ci gaba da wato da yadda suke yin ana sulhu idan babba ya zauna a gaban babba sai a dinga kama gemun juna ana ja to ya kai hannu zai taba gemu annabi sallallahu alaihi wasallam sai al-mughirah bin shu'ba ya sa wato abin nan din takobi kuban takobi ya buge hannunsa sai ce wane ne wannan sai ce almughira ne sai ce in hmm, ba kai ne ka kashe wasu mutane a zamanin jahiliya ba ka kwace kuɗin su ka zo ka shiga musulunci shikenan shi ma dai bai tanka masa ba to sai ya waiwaya yana cewa to yanzu ya za a yi ina ganin ya kamata a daidaita ashe duk duba yake yana ta ganin yadda sahabban annabi suke a gurin iga kowa ya cije ya jajirce ya zutsara ido yana yana tsira masa ido ya ga kuma wani abu idan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kaki zai tofar sai wani ya tare sai ya shashafe jikinsa idan annabi ya alwala sai ga an ɗebi ruwan an ana ta kokawa shine ya tafi yake cewa wallahi na je wajen rum na je wajen sarkin rum na je basra na je ina ne na je abin nan a kisra na je wajen kaisur amma ban taɓa ganin wani mutum da mutanensa suke girmama shi ba kamar yadda sahabbai suke girmama annabi Muhammadu. so da aka yace shi yana ga ba sai an ci gaba da wannan rigima ba ya je ga Quraysha suka ce watakila ya sihirce ka ne wannan duk tsoro ne sai ga wani mutum daga Banu Kinana bayan wannan ya koma sai wani mutum daga Banu Kinana ya zo da annabi ya hango shi sai ya ce maza ku tattashi raƙuman nan na hadaya shi wannan mutumin suna cikin mutanen da suke girmama irin waɗannan abubuwan sai aka tattashe su tsaye yana gani sai koma da gudu ya ce kai kore shawa mutumin nan ba da niyyar faɗa ya zo ba gashi nan ga raƙuma na hadaya an musu alama kawai za ku kaza ku ga siyasar yadda ake gudanar jama'a annabi ya fahimci mutum ne zai girmama abu sai aka daga mashi ya hango shi yana ganin wannan sai koma yana ta rigima cewa lalle a kyale su su shigo ana nan kuma sai ga wani ya dawo ana kiransa Mikirazu bin Hafsin annabi yana hango sai ce wannan fajiri ne yi taka an tsalle fajirin gaske ne sai haka shi ma ya zo ya zo ya fara magana kafin a gama magana da shi sai ga suhaili bin amr suhaili bin amr suhaili bin amr yana isuwa sai manzo ce sahula suhila lakum min amrikum al'amari yayi sauki mutum ne mai saukin kai mutum ne mai son maslaha kuma an yi tafa'uli da sunansa na suhaili cewa hila lakum min amrikum an sauƙaƙe muku lamarin ku tun daga suhaili ya zo suhaili yana zuwa shikenan sai ya ce ku ka takarda a rubuta sulhu da yarjejeniya tsakanin ku sai aka kawo takarda sai manzo Allah ya ce mai rubutu rubuta bismillah sai ya ce <laughs> yo ai mu ba mu san bismillahir rahmanir rahim mu abinda muka shina allahumma haka muke so a rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a goge bismillahir rahmanir rahim subhanaka allahumma din da aka ce haza ma qaza ko haza ma salaha alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam quraishan yace a Muhammadu rasulullah mu abinda muka shina muhammadu bin abdullahi to daga nan ne fa sahabbai suka fara zuwa nan suka ga ya za a yi an goge bismillah kuma an ce Muhammadu rasulullah su ce wai sai an cire iya kalmar rasulullah din amma yadda bin abdullahi a gurin mai rubutu hejje shi bai san wannan ba annabi ya ce na gurin ya goge ce sayar da suke so ko kun ko kun so ni manzon Allah ne da aka dan an goge a takarda ka sai me yasa aka rubuta haza ma sala alaihi muhammadun rasulullah sai aka ce muhammadu bin abdullah quraish kun ga tun daga rubuta takarda an fara samun matsala an goge bismillah an sa bismikallahumma an goge muhammadun rasulullah an sa muhammadu bin abdullah sai aka ce za a soke yaƙi har shekara goma wane kallo wane kallo shekara goma ba rigima tsakaninmu da su sai kowa ya fara kuma jin wani abu cewa fito waɗannan ba gaskiya suke so ba annabi ya ce ya yadda suka ce to duk wanda ya gudo daga ɓangaren ka ya dawo ɓangaren mu ba za mu dawo maka da shi ba amma in wani daga ɓangaren mu ya gudu ɓangaren ka sai ka dawo mana da shi annabi ya ce na yadda sai sayyidina Umar ya miƙe zumbur ashadduhum fi dinillahi Umar mai fi tsananin kishin addinin Allah shine da annabi ya tashi zai raba makamai ya ce arhamu ummati bi ummati abubakar wa ashadduhum fi dinillahi umar wa asdaquhum haya'an usman wa aqdahum ali bin abi talib wa afradahum zaidu bin sabit wa alamuhum bi kitabillah wa aqrahum li kitabillah ubay bin ka'ab wa a'lamuhum bil halal wal haram az bin jabal ala wa inna li kulli ummatin aminan wa aminu hadhihi al-umma abu ubaidah bin jarrah mun ji kowa mukamin sa mafi tausayi a cikin al'umma abubakar mafi tsananin kishin addinin Allah Umar mafi tsananin kunya Usman mafi naƙalta hukunce-hukunce Sayyidina Ali mafi naƙalta rabon gado Zaid bin Thabit mafi naƙalta karatun Qur'ani Ubay bin Ka'ab mafi naƙalta halal da haram Mu'az bin Jabal mafi naƙalta amana shine abu ubaidatu bin jarrah saka aka umar ya tashi yace ya rasulullah ba mu ne akan gaskiya ba annabi ya ce kwarai mu ne ba su ne akan ƙarya ba yace su ne yace to ya za mu dauki kaskanci haka annabi ya ce ni manzo Allah ne ko ba zan saba masa ba kuma shi ba zai tabar da ni ba sayyidina umar ya tafi ya je ya samu sayyidina abubakar ya ce wai ba mu ne akan gaskiya ba ice kwarai ba su ne akan ƙarya ba ice kwarai to ya za mu karɓi wannan abun ice ai manzo Allah ne duk abin da ya zarta kawai ka karba sai na umar ya shuru ice ban taba jin wani abu a raina ba sai a rana naga kawai a cewa wanda ya gudu ba za a dare shi kaza kaza ice saboda wannan na yanka raƙuma na yanka shanu na yanka awaki ne ta ibada Allah ya kankare mun dan wannan abin da nayi kun ga tsananin kishin addinin Allah ne suna ga ai wannan abin ya za a ce wanda ya gudu ba za a da shi ba kuma aka ce wannan shekarar kuma ba za ku yi umarar ba wani ƙari ba za ku yi umarar ba wannan shekarar sai dai shekara mai zuwa ice ya rasulullah ba ka ce za mu shiga ba ya ce kwarai na ce ma za ka shiga Ice amma na sama rana ice a ce to za ka shiga ka jira a bashi ɗin din haka ana tsaka haka sai ga wani sahabi Abu Jandal ibn Suhail bin Amr ya tsinko daga can ana ta sa ana masa azaba ya tsinke marin ya ga musulmi ya taho sai shi Suhail bin Amr ya ce da wannan za mu fara annabi ya ce ba ga ba rubuta sulhun ba ya ce in ba ka so sai a fasa da shi za a fara mu fara mai da shi Abu Jandal ya zo ya shigo musulmi yana murna ya tsinko ya shigo cin yan uwansa yana ajiyar zuciya sai ya ji an ce za a mai da shi a da ni inda na fito ce kwarai ko yanzu aka gama rubuta takarda yanzu wannan ba imanin sai ce to na ma fasa addinin ina gani ga annabi ga sahabbai su bari a kama ni aka kama shi aka ja aka maida shi an gama rubuta takarda saboda haka sahabbai wannan ya kalli wannan to annabi ne ba wani ne balle ka ce ya aka yi haka ne an saba kitabu da sunna to kitabu da sunnan ne yake bayani <laughs> saboda haka ba yadda za ka yi to aka yi cirko-cirko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabbai ya ce sai a yanka a yanka waɗannan raƙuwan da muka tawo da su a nan kuma a yi aski kowa ya tsit ce a yanka raƙuman nan a yi aski it ku yanka raƙuma kuma ku yi aski it ba wanda ya miƙe ba wanda ya tashi ba wanda ya ce e ba wanda ya ce a'a kowa ya cika da mamaki sai annabi ya shiga wajen ummu salama sai ce mata ummu salama al'umma sun halaka ta ce me ya faru na ce ai kaza ta ce ai ba kishin addini ne damuwa ce ba wai saba maka suka yi ba kawai yanzu yadda za a yi fita kawai kai ka je kai askin ka yanka za ka ga sun yi sai ka annabi sallallahu alaihi wasallam yana fitowa ya ce wa banzami yi min aski sai aka annabi ya yanka yana kama aski sai zirr aka ruga da gudu aka kama aski kowa je kama aski aka ta yankawa to saboda haka wannan abin duk ko ba wanda ya gane hikimar abin sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya san me akai anan wannan abun duk da gashi a zahiri an cuci musulmi sun taho umara an ce ba za su yi wannan shekara ba sai shekara mai zuwa an ce wanda ya gudo su su dawo da shi in nasu ya gudo ba za a dawo da shi ba sannan gashi ma an fara da wani sannan an rubuta bismillahir rahmanir rahim sun ce a goge an yadda an goge an sa muhammadu rasulullah sun ce a goge kuma sahabbai suna ga aka goge an daina yaƙi har shekara goma sai shekara mai zuwa za ku zo ku kaza wannan abun ya daki zuciyar kowa ba wai sabawa bace kishi ne ka san wata ran kishin ka yayi yawa in aka wani abin sai ga kara makalla wannan kuwa gafata malam eh, ba wani abu ko anan yana ga malamin mafaya ya ma wuce malamin don ba igiya ba a jawo mutane da igiya sai su je su tabar gaza to ana gama kuma sai ga mata to shine Allah ya ce banda mata su mata ba su shiga cikin wannan sulhun ba dan su sun gudo in aka bai da su su sai a kashe su shine Allah ya saukar da ya ayyuhal ladzina amanu idza ja'akum mu'minatun muhajiratun famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar lahunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahunna Allah ya ce ya ku masu imani idan mata muminai suka yi hijira suka zo gurinku to ku gwada ku gwada su ku ga da gaske suke Allah shine mafi sani da imaninsu idan kuka tabbatar cewa mu'minan gaskiya ne to kada ku mai da su zuwa ga kafirai ba wanda ya halatta tsakaninsu a tsakani su ba su halatta gafaran ba kafiran ba su halatta gare su ba haka je da ake cewa wala tumsi ko bi isamil kawafir sayyidina umar yana da mata guda biyu musu musulunta ba nan take rubuta takarda ce ya sake su duk gaba ɗaya su tafi sai arnancin su ta shine muawiya ya auri ɗaya a lokacin sannan kuma umayya sufwan bin umayya ya auri ɗaya ya sallame su ya auri wasu to shine haka aka koma gida to ana tafiya din ne wannan sura inna fatahana laka ta sauka shi yasa ga duk bayanin da take na abin da ya faru a wajen sulhun ne sayyidina Umar ya ce ne ta ji tsoro saboda abin can da nayi kada Allah ya saukar da aya a kai ce yace nayi ba daidai ba sai gashi kuma Allah ya sauki ya yabe su laqad radiyallahu anil mu'minin Allah yace duk ma na yadda da ku kawai dama mai mutum yake nema a wajen Allah yadda da shi in ya yarda da kai ba za ka shiga wuta ba in ya yarda da kai za ka shiga aljanna in ya yarda da kai za ka mutu da imani za ka amsa tambayar kabari za ka wuce sikeli za ka wuce sira'i za ka haura wuta za ka shiga aljanna duk yarda an ka same ta waɗannan duk ka wuce su duk rashin ai ba a samu yarda ko an samu ko ba a samu ba duk shi yake firgita ma amma Allah ya ce ya yarda da kai shikenan kawai an gama to shine abin da ya faru Allah subhanahu wataala ya wato wannan sai wani abu basirul qurashi shi ma kisarsa ta zo a nan bayan annabi ya koma madina sai ga wannan sahabin shi ma ya tsinko da gudu daga maka har ya zo madina yana shigowa sai ga mutum biyu a bayansa sun zo suka ce a wannan ma mun zo mu tafi da shi annabi ya ce to bismillah ku kama shi ku tafi da shi tsaya kai su kama ka ya tsaya suka kama shi suka juya an zo hanya an yi rabi sai suka tsaya suna cin dabino sai ga takobin wani ce ka amma takobin nan naka fa tana da kyau ke kare da gaske ce ko ka dan nuna mun yace to bismillah yana zarewa sai ya filla kan daya sai dan ya juya da gudu ya madina ya bi shi suka shiga har madina har wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya je buya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi sahabin ya zo ya ce ina yake ba kai ka fita ya rasulullahi ka bani su ko ni na dawo da abuna to shi ne dai da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar dai har yanzu dai ba zai bashi ba sai ya mai da shi kawai sai ya fita ya ji can bayan gari suka kafa wani group ɗinsu suna tara shawa duk wanda ya gudo sai a ce ai yanzu an samu wata wani majalisa ta Abu Jandal kawai ka je ka ta Abu Basir kowa ya tafi can shine duk wanda ya gudo daga daga Makka sai ya tsaya nan ba zai tafi Madina ba to sai da suka kafa wata jama'a su suka dinga tara shawa su da kan suka aiko annabi wasiƙa cewa dan Allah ya ja kunnan waɗancan mutanen su kyala mutane haka eh a zo a warware sulhun a zo a zauna lafiya da kansu ka dinga neman a zauna lafiya to shine Allah ta'ala yake faɗan wannan cewa faman kafa wanda ya warware wannan alkawari na bai'atir ridwan fa inna ma yankusu ala nafsihi ya warware ne bisa kansa faman aufa wanda ya cika bima ahada alaihi Allah bisa abin da yawa Allah alkawari a kansa fa sawfa yu'tihi ajran azima Allah zai bashi lada mai yawa shine malamai suke cewa na'am bismillah سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu kuma bayanin mafarkon farkon ƙissar, lokacin da annabi sallallahu Alaihi wasallama ya mafarki, wanda Allah ke gaya mana laƙar saddaƙa Allahu rasulahu ru'uya bil haƙi, la ta dakhulunna al masjid al harama insha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum kuma muqassirina la takhafun. Wannan mafarki da annabi ya zai shiga wannan gurin. Saboda haka sai ya ce aika wa sahabbai da suke ƙauyuka su taho a tafi tare da su. To sai kowa ya ji tsoro waɗanda suke ƙauyuka suka ji tsoro kar su zo a je a mutu kar su fito a je a halaka saboda haka sai suka yi zaman suka ce ga abin da suka ba da hujjojinsu na zaman shine Allah yake ƙaryata su cewa ƙarya suke yi kawai tsoro suka ji kuma ga zaton da Allah ko ya faɗa a kansu sai yaqulu lakal mukhallafuna Allah ya waɗanda aka jinkirta su waɗanda ba su biyo ka sun biyo ka zuwa ga wannan gurin ba minan arabu na daga laraba wanda ke zaune a ƙauye waɗanda suka haɗa da akwai gifar akwai muzaina akwai juhaina akwai ashja'u akwai dailu akwai aslamu da an faɗi sunayen ƙabilu da dama waɗanda suka ƙi fitowa za su ce maka shagalatina amwaluna dukiyarmu ce ta shagaltar da mu gabarin taimakon addinin Allah wa ahaluna iyalanmu ma sun ɗauke hankalinmu wato gabarin fitowa mu taimake ka ko mu tafi tare da kai fasta ga lana da aka ka nema mana gafara ƙarya kuma suke yi tsoron mutuwa ne tsoron kada su je wani abu ya faru ne yaquluna suna faɗa bi alsinatihim da harasansu ma laysa fi qulubihim abinda babu shi a cikin zukatansu bakinsu daban wato sannan zuciyarsu daban a zuciyarsu gudun tsoro ne da mutuwa yasa suka ki bin manzon Allah suka ki take masa ba suka kiraka raka shi saboda suna tsoron za a mutu amma a bakin su gari suna cewa wai shagalatuna amwaluna wa ahluna dukiyar mu ce ta shagaltar da mu iyalan mu ne suka ɗauki hankalin mu ka nema mana gafara Ya yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul ka gaya musu faman yamliku lakum min allahi shay'an wa ya isa ya mallaka muku wani abu daga wajen Allah ma'ana ya tsare muku ko ya amfana muku wani abu daga wajen Allah in arada bikum darran idan Allah ya yi nufin cutarwa a gare ku da wani musifa zai afka muku aw arada bikum naf'an ko Allah ya yi nufin wani amfani gare ku wa ya isa ya hana in ya yi nufin wani abu na cuta ya same ku wa ya isa ya tare babu idan Allah ya turo maka bala'i direct ba wanda isa shiga tsakani sai ya same ka hakan Allah ya ɗauko maka alheri ba wanda ya isa ya tare maka to da aka mai abin tsoro kuma Allah ya ce a fito a taimaki addinin Allah da kuɗinka ko da lokacinka ko da iliminka ko da ƙarfinka ko da makaminka ko da wayanka ka tsaya kana ɓoye ɓoye kana ja da baya me amfanin haka bal kana Allah bima na khabira Allah ta'ala ce ba haka bane ba wai wato dalilin iyalanku bane Allah ya tabbata mai cikakken sani da abin da kuke aikatawa na ƙin raka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a je a taimaki Allah khabiran min takhallufikum wa qawlikum anil muslimina ya halikuna. Allah ya san jinkirin da kuka yi da kuma faɗa ku cewa muminai za a su halaka a wannan tafiya bal zanantu ba ma haka ne. wato kun zaci allan yanqalibar rasulu cewa annabi ba zai dawo gida ba kun raya a ranku cewa wannan tafiyar mutuwa zai yi wal mu'minuna kuma kun ɗauka muminai duk mutuwa za su ba za a dawo ba ba za su juyo ba ila ahalihim zuwa ga iyalansu abadan har abada wa zuyyina zalika fi qulubikum kuma wato an kawata wannan a cikin zukatanku shedan ya zayyana muku wannan a cikin ranku kuna jin cewa annabi ba zai dawo ba ba zai ci nasara ba ba zai dawo lafiya ba za a kashe shi za a halaka shi za a tarwada sahabbansa don haka ku kuma tsoron kada wani abu ya same ku kuka ga ƙara annabi da sabai su je su halaka ku kuma babu ruwanku wa zanantum zanna sau'i kun yi zato mummunan zato ga Allah da manzansa wa kuntum qauman buran kun kasance mutane halakakku taɓaɓɓu waɗanda suka yi asara wa man lam billah wanda bai yi imani da Allah ba wa rasulihi bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba fa inna a'tadana lil na sa'ira haƙiƙa mun yi tanadin sa'ira ita sa'ira ce Allah ce izara a min makanin ba'idin sami'u ta gayyuzan wa zafira wa iza ulqu minha makanan dayyiqan na da'aw hunalika subura wanda bai imani da Allah da manzansa ba sai aka ce mun yi tanadin sa'ira ga kafirai kenan wanda bai imani da Allah da manzansa ba kafiri ne walillahi mulku samawati mulkin sama ya tabbata ga Allah shi kadai duka abin da ke sama mallaka Allah ne wal ard da dukkan abin da ke ƙasa da cikinta da banta da tsakiyarta duk kayan Allah ne ya ghafiru liman yasha'u Allah yana yin gafara ga wanda ya ga dama Allah ka sa mu cikin wanda zaka wa gafara wa yu'adhibu man yasha'u Allah yana yin azaba ga wanda ya ga dama Allah ka tsare mu kakka sa mu cikin wanda za ka musu azaba wa kana Allahu Allah ta'ala ya tabbata gafuran mai gafara ne ga bayansa rahiman mai jin kai ne a gare su na'am sayaqulu al-mukhallafuna idha qalaqtum ila maghanim lita'khudhuha lita'khudhuha dharuna nattabi'kum yuriduna an yubaddilu kalam Allah يقولون بل تحسبوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا الله سبحانه وتعالى ci gaba da tono abin da ke cikin zukatan munafukai duk da ɓoyewar da suke Allah ya bayyana mun ce munafunci iri biyu ne akwai annifaqul itiqadi ko annifaqul akbar babban munafunci wanda ya haɗa ɓangarori guda shida shine bugudun nabi jin haushin annabi au bughd ma ja'a bihin nabi ko jin haushin saƙon annabi na kitabu da sunna da gaskiya da amana da mutunci da tausayi da rahama da jin kai da haɗin kai da annabi ya kawo mutum ya dinga jin haushin waɗannan ayyuka masu kyau da annabi ya kawo ko sunnarsa ko karantarwarsa ko aƙidarsa ko halaye ko akhlaq ko ɗabi'a ko ibada wacce annabi ya koyar ta tabbata mutum ya dinga jin haushin wannan shine munafincin da ke dawamar da mutum a cikin wuta Takazibun nabi ko mutum ya kudirce karyata annabi a ransa annabi ya ba da labari ya karyata au ba'd ma ja'a bihin nabi au takdhibu ba'd ma ja'a bihin nabi ko ya karyata shashin wani abu da annabi ya kawo sallallahu alaihi wasallama abu ya tabbata annabi ya faɗa ko yayi ko ya ce ayi ka karyata abin a ranka ko ka faɗa ko baka faɗa ba in baka yadda da abin a ranka ba ka shiga cikin munafincin da in ka mutu da shi ba kai ba aljanna har abada sannan almasarra rabin bin khifadul islam mutum ya dinga farin ciki yana jin daɗi yana annashuwa idan musulunci ya gaza ko ya kasa a wani guri ko ya ga masu wa'azi ko masu karantarwa ko masu addini ko masu taimakon addinin Allah ko masu kare shi ko masu yaɗa shi wani bala'i ya same su sai ya dinga murna yana jin daɗi a ransa cewa ina ma duk a mutsike su ina ma a daina wa'azin a daina karantarwar a daina sa hijabin a daina tsere gemun a daina buɗe makarantun a daina sallah a daina zikirin a daina salatu a daina komai na addini yana ga wannan shine zai kawo duniya jin daɗi in ba addini to wannan wanda ya mutu da wannan in ya shiga wuta har abada ba zai fita ba ko kuma at-tahazzun birtifa'il islam mutum ya dinga bakin ciki da ɗaukakar musulunci ko ya dinga farin ciki da faduwar musulunci wannan guda shida malamai sun haɗu akan cewa duk wanda yake jin ɗaya daga shidan nan a ransa ko biyu daga ciki ko uku ko hudu ko biyar in ya mutu a haka ba shi ba aljanna har abada yana darkil asfali minan nar amma karamin munafunci wanda ya shafi abubuwan da muke na yau da kullum wannan da wuya ka samu wanda bai faɗa ba أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان في خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا آهد غدر وإذا خاصم فجر waɗannan halayya ɗin da annabi ya ce mai yin su munafiki ne in mutum yana ɗaya ya samu ishirin da biyar na munafunci in yana biyu ya samu hamsin na munafunci in yana uku ya samu saba'in da biyar na munafunci in yana yin hudun ya zama cikakken munafiki 100% to menene iza haddasa ba in mutum yana magana yana ƙarya ƙarya ta zama cikin rayuwarmu wannan kowa ya ba dan taba ƙaryar sai dai dan kaɗan kawai Allah ya tsare kiyaye mu to ƙarya ɗin nan mu batta mu kiyaye ta mu rage ta mu batta sannan na biyu shine wa iza wa ada akhlafa mutum ya alkawari ya saba ya saba alkawari yake wajen masu sana'o'i wajen masu rayuwa wanda ya maka alkawari zo gobe zo ka karba ungo zo ka dauka zan ajiye kamar wannan ma zama ha ana kiran mu ma menene ake kiransa African time yan Africa ne bu san mutuncin alkawari ba yasa ake ce African time daga Africa kake in dai an ga ka saba alƙawari daga Africa kake turawa suna kai alƙawari. laraba suna kai alƙawari. Asia suna China India America kowa yana iya alƙawari. amma yan Africa su aka musu mummunan shaida da cewa in ka ce hudu biyar za su zo in ka ce biyar takwas za su zo in ka ce goma sha biyu za su zo shi yasa mata rana za a yi abun goma sai a ce musu takwas sai ga sun zo kafin goma saboda haka wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba sannan wa iza'atu min khana in an amince wa mutum da kuɗi ko da dukiya ko da alkawari ko a wajen aiki an ba shi amana ya ci amana fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cin amana ya zama ruwan dare wai za khasama fajara in yana rigima da jama'a ai ai ai ai sulhu yaki wai za ahada gadara in ya dau alkawari sai yayi yaudara yaudare ka ya nuna za a yi ta wasa da hankalinka wannan ɗabi'o'in sai wanda Allah ya kiyaye fa duk kusan musulmi mafi yawa an fada cikin wannan sai dai Allah ya tsare mu ya kiyaye mu ya gyara halayen mu shi ne Allah yake tona abin da ke cikin zukatan munafukai yace sai qulul mukhallafuna waɗanda aka jinkirta su mana waɗanda basu bi manzon Allah zuwa ga sulhu hudaybiya ba ai allazina takhallafu anil hudaybiya za su faɗa idan talaqatum idan kun tafi ila maghanima zuwa ga wasu ganimomi saboda Allah ya wa sahabbai alkawari tunda dai sun je sun yi sulhu hudaybiya su 1500 din nan to Allah musu alkawarin zai ba su ganima a fatahu khaybar za a buɗe khaybar ganima duk da aka samu a Khaibar a raba wa iya waɗannan mutum 1500 din to kuma yanzu da an tafi mutuwa sun ki zuwa yanzu sun ji za a tafi wajen kuɗi kuma shine suka fito kowa ya fito yana zazzara ido ya yaushe za a fita ne ne ta ai sai ya kamata a fita da wuri suna cewa idza eh, gan maganima zuwa ganimomi li ta'khuzuha dan ku karbu wannan ganima suna cewa zaruna natabi'ukum ku jira mu ji ma ka ai masa nisa ku jira ina zuwa da Allah gani nan na taho saboda ji nan ba mutuwa za a yi ba nan kuɗi za a samu yuriduna Allah ya ce suna nufin an baddilu su musanya kalaman Allah maganar Allah malam Hamza ya karanta da malam Kisa'i da malam Kalaf an kaliman kalimallah kalim shi zo da shi da jam'i bi kasrin lami wal ma'ana qawlan aduma annahu mawa'idullah suna so su musanya wannan alkawari na Allah bi ganimati khaybara li ahli al-hudaybiyya khassa tunda an wa mutanen da suka je Hudaybiya alkawari su kadai za a ba wannan to in suka shigo ciki kaga suka aka yakin da su kaga sun musanya maganar Allah ma'ana su ma sun shigo dole a yi kenan da su wacce magana kenan ta zama ta aba daban inji Malam ibnu Abbas ya faɗi wannan nabiyu biyu amrullahi nabiyahu Allah yasira ma'ahu minhum ahadun suna so su musanya maganar da Allah yake cewa manzansa kada ya fita tare da su wa zalika anna Allah wa'adahu huwa bil hudaybiya an yaftaha alaihi khaybara Allah ya masa alkawari yana hudaybiya zai bude masa khaybara Wani hahu an yasira ma'ahu haddun min almutakhallifina kuma yace waɗanda suka ƙi fita yakin nan su tafi tare da shi wajen sulhu hudaybiya kada a ɗauki ko ɗaya daga cikin su in za a fita khaybara ji malam bukatin a wannan ne kasadu an yujiza lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallama ma yukhalifu amrallah kenan suna nufin manzan Allah ya ba su dama a fita da su dan a saba wancan umarnin na Allah shine ma'anan an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una ba za ku bi ni ba kawai koma gida duk ku tafi da za mu tafi can kuka ga mutuwa za a yi kunki zuwa sai na kuka ga za a samu ganima ku tafi aka fatattake su aka kore su kazalikum kama haka ne yadda aka fatattake ku qala Allah min qabu Allah ya faɗa kafin nan ai anna ghanaima khaybara liman shahidal hudaybiya haka Allah ya faɗa ta su ce ba taku ce ko lan tattabi'una haka Allah ya faɗa cewa kakku bi ni din fa sai quluna zaka yi suna cewa bal ta hasuduna na hasada kuke mana dan kan mu mu je mu samu kaji wai annabi ne da sahabbai suke musu hasada bal ta hasuduna na kuna mana hasada ne saboda kun ga za a samu wani abu ka a samu da mu to me yasa da za a mutu a can ku je ba can da kuka ga za a samu wani abu kuke so sai kun je ko ku ce a muku hasada ba a muku hasada a wajen mutuwa ba sai a wajen kuɗi saboda haka suke ce bal tahsuduna na kuna mana hasada ne Allah ya ce bal kanu la yafqahuna illa qalila waɗannan ba sa fahimta sai kaɗan ba su da fahimta ba su da hankali ba su da hangen nesa shi kullum munafiki in ana magana baya fahimta in ana faɗan Qur'ani baya ganewa baya gane hadisi saboda ya sa wani datti a cikin zuciyarsa wannan dattin sai ya rufe masa hasken gane maganar Allah da gane maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعون وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري فيها الأنهار ومن يتولى يعذبه dan ya warware wancan tunda sun fito suna ta cewa za su fita za fita an hana su to sai Allah ce kul ka faɗa lil mukhallafina ga waɗanda ba su fita yaƙin nan ba minal a'rab daga larabawan ƙauyen nan ku kwantar da hankalinku satudu auna ila qaumin za a kira ku nan gaba za a fita yakin amma ila qaumin uli ba'sin shadidin wasu mutane ne za a yaka amma kuma ƙwararru ne a wajen yaƙi Allah ya tsorata su da su don ka su fito tunda lokacin da aka ce a zo a tafi hudaybiya ba sun ki zuwa ba sun ji tsoron mutuwa suka ce shagalatu na amwaluna wa Ahluna? suka ce a nema musu gafara da suka ji za a tafi khaybar za a samu ganima suka fito suka ce lalle sai an fita da su har suna cewa bal ta hasuduna na hasada kuke mana kan mu je mu samu kaza Allah ya ce to ba za a wannan da ku ba amma inda gaske ne so kuke ku yakin ku taimaki addinin Allah akwai wani yaki da zan hada a gaba zan kira ku za a yi yaki da wasu mutane Allah da kansa ya kira su uli ba shadidin kai su da yaki amma munafiki nan nan zai fara rawar dari satu da auna za a kira ku ila qaumin zuwa ga wasu mutane uli ba'asin shadidin ma'abota tsananin yaƙi tuqatilunahum ku je ku yaƙe su aw yuslimuna ko su shiga musulunci fa in tuti'u to idan kun yi biyayya akan wannan dokar yu'tikumullahu ajran hasana Allah zai ba ku lada mai kyau wa in tatawallau in kuka ba da baya kuka gudu kamar da kuka kamata wallaitum min qablu kamar da za a tafi hudaybiya kuka gudu yu'azzibkum azaban alima Allah zai muku azaba mai radadi aka ku jira yaƙi na nan tafe shine malamai suka ce to wai su waye waɗannan uli ba sun shadidin ɗin? wasu suka ce farisawa ne In ji Ibn abi talha daga abdullahi Ɗan abbas da da malam ata'u bin abi raba da malam ata'ul kurasani da malam Ibn abi laila da malam Ibn jurayj wasu suka ce farisa da rum ne ji malam Hassan ya ruwaito shi daga abi najihin daga mujahid na uku suka ce ahlul awthani wasu maguzawa ne masu zuruzurin idanuwa in ji malam lais daga mujahid wani ya ce inna hurum rumawa ne kaɗai in ji malam ka'ab ko kuma inna hawazin wa gadafan wata kabila ce ta hawazin da gadafan da aka yakin hunaini da su wa zalika yawm hunaini in ji malam sa'id bin jubair da malam qatada ko bani hanifa ne yawmal yamama banu hanifa waɗannan mutanen musailamatul kazzab waɗanda aka gwabza yaƙi da su a yamama aka ce su ake nufi su ne ulu ba'asin shadidin ɗin. saboda arna ne sosai sosai masu ƙarfin hali da kyar aka karya su sai da Khalid bin Walid Saifullah maslul yi kansu tukunna fa in tuti'u in kuka biyayya to Allah ta'ala ya ce yi yu'tikum Allah ta'ala zai baku ajaran hasana wa in tatawallait wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu in kuka bada baya yadda kuka yi a lokacin hudaybiya yu'adhibku azaban alima Allah zai muku azaba mai radadi to sai Allah ya ware ce laisa alal a'ama haraju amma makaho babu kunci a kansa shi ya zaman sa makaho wala alal araji harajun Allah ya ce haka gurgu shi ma ya zaman an yafe wa makaho da gurgu bayan Allah wala alal maridi haraj Allah ya ce haka mara lafiya shi ma ba kunci a kansa ya zaman sa kun ga addinin Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra wa man yuti illaha wanda yayi biyayya ga Allah ta'ala wa rasulahu bi manzansa yudhilhu. Allah yana shigar da shi jannatin aljannatai ta min tahtihal anharu wanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashin wannan aljanna wa man yatawalla wanda ya bada baya kuma ya gudu yu'azzibhu Allah zai masa azaba azaban alima azaba mai raɗaɗi Allah ya tsare mu ya kiyaye mu ya ba mu imani ya tabbatar da mu a tafarki madaidaici ya sa mana albarka a rayuwar mu. to nan za mu tsaya allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ci gaba da ziyara da ake samu mutane suna kaiwa gidan marayu mun samu hukuma alhazai ta jihar Gombe sun kai ziyara gidan marayu kuma sun kai kyaututtuka haka hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC su ma sun kai gudunmawa da taimako da madara da taliya da sauransu Su da haka su ma muna musu godiya bisa wannan ziyara abinda muke so da sallah ya kamata kowa ya ɗauki iyalansa ya kai ziyara gidan marayu ya zama cikin inda ake zuwa ɗin nan don nuna farin ciki ya zama ‘ya'yanka ka kai su gidan marayu ya zama guraren da ake ziyara akwai gidan marayu don haka da sallah kowa ya ƙoƙari da iyalansa ya kai ziyara gidan marayu kuma ya kai wani abu gurin sannan muna kira ga makarantar da aka buɗe ta gidan marayun nan an ba da dama ga duk wanda ɗansa bai wuce nursery school ba ya kai shi a haɗa shi da su a yi musu tarbiyya ije yanki fom a gurin ɗansa ya shiga cikin waɗannan su saje su yi karatu tare su kuma tashi tare su samu ilimi mai zurfi kamar yadda muke cewa insha Allah sai mun kai su har matsayin da za su haddace alkur'ani kuma su samu digiri a fannin da ya dace da irin inda suka fi dacewa Allah ya mana albarka gaba ɗaya yau ba ta to lokaci ya gode Thank you. kudin kuma sai an fita kakka fada wa masallaci ka kare kasuwanci ɗin ɗari biyar daga wata ‘yar uwa a yi mata addu'a Allah shiryar da ɗanta ɗari biyar daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya ba shi ilimi mai albarka ɗari biyu daga wani ɗan uwa yana neman admission ɗari biyar shi ma daga wani a masa addu'a ɗari daga wata baiwa Allah a yi wa mijinta addu'a Allah ya fidda shi daga halin da yake ciki ga wani ɗari biyu daga wani kuma a yi masa a yi wa mahaifiyarsa addu'a Allah ya ji kan Allah ya yi wa mahaifinsa addu'a Allah ya ji kansa da wata naira ɗari daga wani a yi wa ƙanwarsa addu'a tana fama da ciwon kai Allah ya ba ta sauƙi da ma ɗari daga wata ta ce ɗanta yana karatu a ƙasar waje Allah ya ba shi sa'a da mata ɗari biyu daga wani ɗan'uwa a yawa mahaifinsa addu'a Allah ya gafarta masa, da wata ɗari biyu daga wani ɗan'uwa a yawa kanwarsa addu'a Allah ya ba ta lafiya, da kuma wani shi ma da ya aiko ɗari ya ce yana son a masa addu'a Allah ya ba shi ikon cin jarabawa. Akwai buhun shinkafa ɗaya daga wani bawan Allah, dubu biyar daga wani shi ma ya ce a yi masa addu'a, wata baiwa Allah ce ta ce a yi mata addu'a ga dubu biyar ta aiko, sai ɗari uku daga wata ‘yar uwa ta samu saurayi tsawon shekara amma har yanzu auren ya gagara ya mata addu'a Allah ya tabbatar da auren a tamfa turmi daya da lufaya daga wani bawan Allah a yi masa addu'a shadda yadi ashirin a tamfa turmi hudu daga wani bawan Allah shi ma a yi masa addu'a dubu uku daga ‘yan sahu na ɗaya zuwa na uku bayan masu kyamara a yi masa addu'a ɗaya biyu uku na can baya mai amfanin ku sau ɗaya sau biyu sau uku kowane sau dubu ɗaya kenan ko to kun ji ku saun masu bayan kyamara na ɗaya da sau na biyu banda masu kyamaran sauwinsu na ɗaya da sauwinsu na biyu da sauwinsu na uku sun kawo dubu uku cewa a saka asusun marayu a yi musu addu'a da aka daga sau na hudu zuwa can baya in an tashi addu'a sai ku tsaya banda ku dubu biyu da ɗari ɗaya daga 'yan ɓangaren arewa ina ke nan nan ko nan ina ne arewa a nan ne ko dubu biyu da ɗari ɗaya daga 'yan ɓangaren arewa da malam karo na biyu a yi musu addu'a so biyu suna aikowa kenan su a yi 'yan ɓangaren arewa nan kenan ko to 'yan nan ɓarin allah ya saka muku da alheri nan barin banda wancan dattijan banda dattijan bangaren nan su suna na Allah saka musu da alheri amma kuma tare sai kun fito da kuɗi tukunna a dubu ɗaya daga wani ɗan uwa ce a yi masa addu'a Allah ya sa ya gama da duniya lafiya duk fatan mu kenan Allah sa mu gama da duniya lafiya da haka da mu da kai duk mun haɗu a nan Allah ya sa mu gama da duniya lafiya mu da kai baki ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar daga wani ɗan uwa a yi wa babansa addu'a Allah ya gafarta masa to Allah ya gafarta masa duk iyayen wanda suka rasu Allah ya musu gafara wanda kuma suke da rai da mu da su Allah ya samu cika da imani dubu goma dubu goma daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya masa buɗe harkokin kasuwancinsa ɗan kasuwa ne ya aiko dubu goma shi kaɗai ya ce a masa addu'a Allah ya buɗe masa kasuwancinsa to Allah ya buɗe ma kasuwancin ka ya tsara asara da hau ɗari uku daga wani ya ce a yi masa addu'a Allah biya masa bukatunsa dubu biyar gaba ɗaya daga wani ɗan uwa yana neman makaranta yana ko fuskantar jarabawa Allah ya sa ya ci wannan jarabawa ƙur'anai guda biyu hmm, daga wata baiwa Allah Allah ya ji kan mahaifinta sannan ga wasu ƙur'anai ɗin su ma guda biyu Allah ya biya wa mai wannan bukatarsa shi ma sai wasu ƙur'anan guda biyu shi ma bukata yake nema yace a bayar a karanta sai wasu ƙur'anai guda goma wani bawan Allah ya a bawa waɗanda za su karanta ayi yi masa addu'a sai su wani ƙur'anin guda ɗaya shi ma da ƙur'anai guda bakwai fi sabilillah a karanta da ƙur'ani ɗaya shi ma daga wani bawan Allah da wani ƙur'anin guda ɗaya shi wannan shi wannan mai na ƙarshen yace so yake a yi masa addu'a Allah ya bashi ikon zuwa aikin haji to duka masu bukata ta alheri mun yi tawassali da sunayen Allah masu girma da sufofinsa madaukaka da dukkan abin da in an roƙe shi da shi yake amsawa in an nemi tsare da shi yake tsarewa Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'a as-samawati wal-ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika minan nar اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك